Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka mu sake kasancewa da ku a cikin channel namu na Saf Technology. Kamar kullum suna namu Masabi Yakuf. Da sun namu na yau zan koya muku yadda za ku gane cewa wani yana aiki da Facebook ɗinku ba tare da kun sani ba. Misali a ce kai ne haka kake aiki da Facebook naka sai ka ganin kamar wani lokacin ana maka wani chatting wanda kai ba ka rubuta shi ba ko kuma misali za a ga wani lokacin za ka sayar da waya misali sai ka sayar da waya sai ka manta baka look out na facebook ɗinka ba bacin wani ya siya sai je dinga aiki da shi ba tare da izinin ka ba to insha Allah a cikin wannan darasi namu zan koya muku yadda za ka cire wannan shi wannan abu da ake maka a cikin facebook ɗinka in Allah da amma da Allah yana so idan kai ba ne a cikin channel ina baka taba hata ba sai yau da Allah yana so ka danna mu alamar subscribe sannan ka danna mu karatu sanarwa tunda za su da abin da dora ya sami sai zuwa gare ka idan kana cikin channel da Allah ka kalli bidiyon da Allah ka danna mu alamar like hakan zai sa an ji daɗi nagode Allah ya saka da alkhairi mu je zuwa cikin bidiyon wani hanyoyi za ka bi idan kana so ka cire wannan abu? Farkon abin da ya kamata ka fara yi shine za ka ɗauko Facebook light misali kamar yadda kuke kallo ni ina da shi wanda ba shi da shi sai ya je Play Store sai ya sauke shi wannan shine Facebook light kamar da kuke kallon aro na akan sa wannan shine Facebook light wannan shine Facebook light sai ka bude shi kamar haka bayan Facebook light in ka bude kun ga yanzu shi ya kawo mu kan home security na mu kenan to inda zaka shiga shine ga wani horizontal line kuna kallo guda uku kamar da kuke kallon aro na kansa sai ka taba shi kamar haka bayan ka taba shi bayan ka taba shi zai ba tsokanin gurin sai ka sauka a hankali ka sauka a hankali ka sauka a hankali ga wani gudu aka ce da kai settings kamar da kuke kallon aro na kansa nan gurin shi zaka shiga wannan gurin da aka ce settings wannan gurin da aka ce settings kamar da kuke kallo shi zaka taba kamar haka bayan settings ya bude maka sai ka ka sauka kasa a hankali ga wani guri aka ce security and logging kuna kallo ko wanda kuke kallon sa suka taba shi kamar haka bayan ya buɗe maka to ga wani guri kuna kallo kamar da kuke kallo ga wani guri an ce kun gani nan gwanda aka ce wannan samsung galaxy s5 port harcourt kuna kallo ko to kun gani yanzu wannan galaxy s5 din ita ce waya ta samsung galaxy s5 yanzu da ita nake aiki to misali sai ka taɓa wannan gunda aka ce simo ɗinnan kamar haka wannan gunda aka ce simo sai ka shige shi kamar haka bayan simo ya buɗe maka to ga nan duk kaga daga inda aka yi in na account ɗinka misali kun ga yanzu wannan galaxy wannan s5 ita ce ne ake da ita nan ma gashi samsung galaxy s5 ga nan port harcourt gashi nan na login minti uku da suka wuce to nan kuma gashi wani daga abuja ya shiga account ina ba ta sani na ba kuna kallo ku gashi nan an rubuta android abuja gashi nan android abuja daga android browser da ya ake ita ce chrome kuna kallo ko gashi nan ya aiki da facebook ina ba ta na sani ba ga wani guda aka sa samsung galaxy shi ma s5 port harcourt wannan login ina ne da wannan tun disamba 4 ga watan disamba nan ma ga wani guda shi an ce android abuja shi ma shi ma disamba shi ma hudu ga wata shi ma sha biyu da rabi da minti takwas na dare ya shiga min facebook ba tare na sani ba ga wani guda aka sa shi ma android abuja shi ma daga nan shi ma kuram to kun ga alamu na cewa na sayar da ta wayar da na sayar da ita ban cire account ɗaya da kai ba wani ya ɗauka ya nema ake facebook ina ba tare da sani na ba to za ka cire wannan shi wannan abubuwan kenan daga kan wannan wayar tun da yanzu misali kana so a dinga cewa facebook ɗin kai kaɗai kake so ka dinga aiki da shi to kun ga yanzu misali wannan samsung galaxy s5 ita ce wayata da nake aiki da ita kamar da kuke kallo gashi a wannan a farko nan gurin Samsung Galaxy S5 Port Harcourt Nigeria kuna kallo ko ita ce wacce nake aiki da ita a cikin wayata nan ma gashi Samsung Galaxy S5 kun ga da wannan device din na farko da wannan na biyu kun ga dukkan waya ce guda ɗaya kenan nake aiki da ita to amma ina so in cire wannan Android Abuja din sannan ina so in cire wannan android na wuce ga sanan guda uku da wannan da wannan da wannan ke so in cire su to wani hanyoyi zaka bi ka cire su to abin da shi maka sauki ma kawai shawara da zan baka ga wani guri da aka ce log out din nan kamar da kuke kallo gashi nan log out from all session gashi nan misali sai ka taba shi kamar haka nan shi shine log out from all device kenan idan ka shiga nan gurin to duk kowa yake ake da facebook ɗinka idan ma ne maka hakin ko wani abu da sauransu to duk za ta yi log out da kan wannan wayar tasa to bayan ya haka nan gurin bayan ya haka nan gurin suka zo na gunda aka ce lockout ɗin kamar haka suka taɓa shi to kun ga yanzu ga baki daya idan kun kula dukkan su sun sauka kun gani ko dukkan password ɗin gashi nan dukkan wani login da aka yi na kan wayata ya sauka saura wayata guda ɗaya kaɗai wannan ita ce Samsung Galaxy S5 from Port Harcourt Nigeria to yanzu ita ce take aiki akan wannan wayar to dan uwa wannan shine hanyar da zaka bi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 don Allah dana ma alamar like din muna jin daɗin ta sosai nagode Allah ya saka da alkai